أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن مسلمي tare da ku muna jaddada godiyar mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne kamar yadda muka sani masu fahimtar da mu aƙida kyakkyawa wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ita da fatan Allah ya sa mu dace da kyakkyawar fahimta na wannan addini nashi da kyakkyawan yin ayyuka wanda zai yarda su don ya ba mu kyakkyawan rabo a wannan duniya ɗin da kyakkyawan nasara a ranar gobe lahira bi iznihi ta'ala muna fatan haka kamar yadda muka sani mun kare bayani ko mu mun kawo hujjoji gamsassu game da abin da ya shahi imamancin imamu ali alaihi salam imamu ali mun tabbatar da hujja kuma mun tabbatar ta hanyar alƙur'ani da riwayoyi kan cewa imam ne bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai tsaye yanzu mun zo cikin bayanin a imma na ahlul baiti ga baki ɗayansu mene da hujja kan cewa su ne ya kamata su zama jagorori bayan annabi kenan in muka lura su wane ne ‘ya'yan amirul mu'minin Imam Ali alaihi salam wanda su ne shi'a suka yarda da su wanda mun ce tana yawan mutum ya yi tambaya kayan mu kawo hujjoji game da su yana da kyau a ce mun kawo dangane da abin da ya shahi rayuwarsu kaɗan kowane mu kawo adadin shi kuma ma'ana mu kawo adadin su wannan a imma ɗin a inda na farko mun yi bayani cewa kenan jagora bayan annabi wanda shi a suka yarda da su shine na farko amirul mu'minin imam ali alaihi salam wanda an haife shi ne goma kahin a aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan saƙo ɗin sannan an haife shi a cikin garin makka cikin ɗakin ka'aba a aka haifi amirul mu'minin sannan kuma ya yi samu shahada a masallacin daraja na kufa a nan ƙasar iraq wannan kuma ya faru ne hijira tana arba'in kenan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai imamu na biyu shine ɗan imam Ali ɗin wane ne imam Hassan alaihi salam an haife shi shi kuma rana ko mu ce shekara ta uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wannan gwarzo ya rasu ne shekara ta hamsin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mana iya cewa kenan Amirul Mu'minin shi ya rayu shekara 63 shi kuma Imam Hassan wanda muke zance a yanzu ya rayu ne shekara 47 sai dan uwan shi Imam Hussein alaihi salam wanda shi kuma an haife shi ne shekara hudu bayan hijiran manzon Allah kenan Imam Hassan ya girme shi ne da shekara ɗaya sannan ya rasu shekara ta 61 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya yi shahada ne a Karbala kamar yadda mutane duk dama sun san ina ne Karbala kuma suna jin zancen Karbala wa ma adara kamal Karbala abin da ya faru a wannan ranai wanda an zidda jinin jikokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan ranar mine ne abu a yi ba na cin zarafi na iyalan gidan annabi wanda yanzu muna iya cewa ku duba ku ga yadda al'umma rayukan al'umma suke ziyara wannan bawan Allah duk lokaci idan ya kewayo arba'in kenan bayan rasuwar shi ashirin ga watan safar kusan za mu iya ce wannan shekara ɗin mu ya faru ma wajen miliyan ashirin da shidda suka ziyarci wannan bawan Allah ɗin babu wani mahaluki wanda aka samu ana mai irin wannan ziyara a cikin wannan duniya ɗin babu shi wannan jinin annabi ne ba a zidda shi kan banza sannan kuma wanda suke wannan zalunci ɗin za su kai ka ƙarshen su don Allah ya ce wa nuridu annamunna alal ladina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wannan alƙawalin Allah ne sai ya tabbatar da shi a doron ƙasa ko da ka wanda suke ƙoƙarin su durwasar kuma su na ƙasar da addinin manzan Allah saboda kowa ya san ba dan komi aka kashe shikokin annabi a wannan rana ta ashura ba a karbala sai cewa mi dan a rihe risala ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa annabi har bayan tahiye shi ya yi ta ganin abubuwa wannan a taƙaice kenan dangane abin da ya shahi Imam husaini alaihi salam sai ɗan shi shine wanda ana ce mashi Imam Sajjad wannan bawan Allah shi kuma an haife shi ne hijira tana talatin kenan a wannan lokacin talatin da shi kuma ya rasu a tis'in bayan hijira kenan ya rayu ne hamsin shida sai imam albakir alaihi salam shi kuma an haife shi ne hamsin da bayan hijiran mazan Allah wanda ya rasu ne 114 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya rayu kenan shekara 56 kamar yadda mahaifin shi imamu Sajjad ya rayu sai imamu Sadiq alaihi salam shi kuma an haife shi ne 83 bayan hijiran manzan Allah ya rasu kuma 148 bayan hijiran manzan Allah kenan ya rayu 65 ko sai yana daga cikin sahabban da suka ko kuma mu ce ahalul bait din da suka rayu shekaru masu ɗan yawa imamul as-sadiq kenan alaihi salam sai imam musa al-kazim shi ne wanda ya rayu ko aka haife shi shekara ta 128 bayan hijiran manzon Allah ya rasu kuma shekara ta 183 bayan hijiran manzon Allah kenan gaba ɗaya ya rayu shekara 55 sai dan shi Imam Rida wanda yake a Mashhad na kasar Iran shi kuma ya rayu ne ko kuma an haife shi ne shekara ta 148 bayan hijiran manzon Allah ya rasu kuma shekara ta 203 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam kenan kwata-kwata ya rayu kenan shekara 55 kamar mahaifin shi Imam Kazim alaihi salam sannan sai Imam Al-Jawad dan Imam Rida kenan shi kuma an shi ne shekara ta 195 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ya rayu kenan har zuwa shekara ta 220 inda ya rasu kenan bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne imamin da ya rasu tun yana matashin shi ya rayu ne kawai shekara 25 sai imamu kenan alhadi kamar da muka ce ɗan imam al-jawad wanda an haife shi hijiran ma'aiki tana 212 ya rasu kuma 254 kenan ya rayu shekara 42 bayan hijirar manzan Allah sannan sai imam na sha ɗaya shi ne imam askari alaihi salam shi kuma wannan bawan Allah an haife shi ta hijira ta ɗari biyu da talatin da biyu wanda ya rasu hijira tana ɗari biyu da sittin shi ma ya rayu ne ba da jimawa ba kenan duka shekara ashirin da takwas a cikin rayuwar shi sai wanda ake jira imamul hujja wanda shi ne al'ummar duniya suke jira ga baki ɗaya ba wai sai shi'a da sunna ba shi ne imamul mahadi ajalallahu ta'ala farajahu sharif shine wanda ake jira wanda kowa ya sani hatta bangaren sunna sun yarda da cewa akwai shi yana zoke amma matsala inda take sabani da su da shi a shi a sun tai akan cewa har an haife shi amma bangaren sunna sun tai su akan cewa ba a haife shi ba har yanzu wannan shine bambanci tsakanin sunna da shi a dangane da wannan bayan Allah din sannan kuma mun shi wannan jagorori wanda shi'a suka yarda su su sha biyu ne shin to mana da hujja game da cewa su sha biyu ne to shine muka ce kenan malam kar kai sauri yanzu ma darasin mu zai kawo hujjoji ne game da cewa wannan bayan na Allah su ne Allah ya yarda su zama jagorori bayan annabi ɗaya daga cikin hujjoji sifofi nasu sifofin da muka tabbatar lokacin da muka gayi imamu ali alaihi salam ɗaya daga cikin sifa ta cewa ma'asum imamu ali ma'asum ne su ma wannan ma'asumai ne sannan suna da ilimi kai tsaye baiwa daga Allah ba wai na sai sun sha wahalar nema ba a'a baiwa yana sanar da su abubuwan da ya kamata sannan har karatu ma suna yi amma a wurin imam yana karatu ne wajen imam na gaba gare shi sannan mu sani suna da sifa ta uku wanda cewa su zaɓaɓɓi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan iddi'a'i ko kuma ce wannan itiƙari da muke yi da yawa daga musulmi sun ta akan cewa babu waɗanda suke da irin wannan sifofin sai ahalul bait tsarkakun bayu ka same su ba su sabo ka same su ba su karkace mu hayya Allah sai iyalan gidan annabi musamman kuma wannan jagori da muka gaya muku su goma sha biyu za mu zo ga dalili wanda muke son mace kamar dalili kenan na biyu don kusan wannan wanda muka yi na farko kamar mun gaya muku siffofinsu ne ta yi mutum ya ce ni ban gamsu ba to yanzu za mu gamsar da kai ka gane lalle abin da muka je akan shi muna da dalili mai ƙarfi kuma shin dalilin nan a ina za mu zo da shi a cikin littattafanmu za ka ce ya za ku zo da dalili cikin littafinku a yi da amannan ne alamar tambaya don ba mu yarda da littafinku ba muna son ku kawo hujjoji ne a cikin littattafanmu mu gani shin lalle ku shi'a kuna da gaskiya kan abin da kuke ko ba ku da gaskiya sai mu ce eh za mu kawo dama kuma ai duk hujjojin da muke kawowa ba mu cika kawo hujjoji cikin littattafanmu ba don mun san dama wa muke gaya ma wanda da mun bayar da shi ba mafi yawa shi muke gaya ma wanda bai taba jin ma menene shi'a ba wanda sai ma a ce kullum ana zargin shi a gaba gare shi shine muke gaya ma ya san da cewa shi'a su wane ne ya daina zargin su ya daina tuhumar su akalla ko da bai yarda aqidar su ba to yanzu dai ba za a zarge su ba a gaban shi wannan shine babba hujja to dalilin da muke son mu kawo shine cewa mu sani kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zanki nuna cewa amirul mu'minin shine jagora bayan shi hojoji sun wuce game da wannan to haka nan dangane da abin da ya shahi a imma na ahlul bait alaihi wasalam anan ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi ta akkadawa kuma ya yi ta nunawa kan cewa jagorori bayan kuma amirul mu'minin su sha ɗaya su ma Allah ya yarda su kuma ya nuna cewa dole in nuna muku cewa za su zo hujja ina take sai ce dan uwana ka san sahihu muslim ba shi in dai kai mai kula da addini ne kuma kana kiran kanka kai ahlus sunna ne ba shakka ka san cewa akwai littafi wanda ake ce sahihu muslim kai akwai littafi ma wanda ake ce sahihul bukhari akwai littafin da ake ce musnad na ahmad ibn hanbal to idan ka ɗauki wannan littattafai ɗin cikin sahihu muslim ka buɗe kitabul amara za ga wannan riwaya wanda za mu karanta maka a yanzu in kuma kana da sahihul bukhari ka buɗe cikin kitabul ahkam shi ma za ga wannan riwaya sannan in kana da musnad bin ahmad ko kuma musnad na ahmad bin hanbal to ka buɗe juz'i na biyar shahi na tis'in kenan a wani bugu ɗin za ka samu wannan riwaya wadda muke samu kawo wadda ga ta ita ce an samo daga wani bawan Allah wanda ake ce ma Jabir Jabir ɗan Samra shi Jabir ya naƙalto cewa ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa la yazalu hadha ad-din mustaqiman hatta yaquma ashara khalifa Sun qala kalimatan lam afhamuha wake magana Jabir bin Samra فسألت abi فقال كلهم min قريش wannan riwaya wadda muka karanta muku a yanzu ita ce wadda daƙiƙan kenan ba tare da wani sauyi ba yadda muslim ya zo da ita sahihu muslim sannan in bukhari gare ka za samu cewa shi maimakon khalifa ithna ashara khalifa sai ce ithna ashara amiran hakanan musnad na ahmad shi ma haka ya zo da shi kamar yadda bukhari ya zo da shi me ma'ana wannan riwaya jabir ɗan samura yake cewa na ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa wannan addini ba zai bushe ba yana daidai yadda Allah yake son shi zai zamo daren ba tare da matsala ba kine in dai ana san wannan addini na annabi ya zanna daren yadda annabi ya bar shi ba tare da wata matsala ba to lallai sai mi sai jagorori har guda goma sha biyu guda goma sha biyu sun jagoranci wannan addini din yace daga nan wurin ya ce da kyau yadda annabi ya gayi sai dai sai ya ji manzo Allah kuma ya ida da wata magana amma bai ji da kyau ba yace sai na tambayi mahaifina samara kenan sai tambayi mahaifin shi samara sai ce menene ko ka ji manzo Allah abin da ya ida da shi cikin wannan magana tashi sai ce eh ji. abin da yake cewa cikin wannan riwaya yana cewa dukansu daga ƙwarai ne kenan ba daga wata ƙabila ba ce da mun suna nan dai daga cikin ƙwarai ne wanda ita ce ruwaya wadda muke mu kawo kenan a nan mun gane a takaice su wane ne jagorori kuma da adadinsu za mu zo kan sanadi na wannan riwaya ɗin kuma mu yi bayani kan abin da ita wannan riwaya take nihi da shi cikin darasi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai ku biyo mu وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين